الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات مهاجرات فامتهنوهن فامتهنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل له ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا تتقوا ولا جناح عليكم أن تنكروهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوهن بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لنكي سوقة تم منذ السيكو هجرة أجن لكم ونعطي تم في اللي ألقه في آية بها كلك يا سورة ما تغرانتنا ke aya kalmani wa allagati famtahinuhunna wa hakaza ka togonni ayatul imtihan fare sallallahu alaihi wasallam dimma kabe hijrantina tumundi aɗo quraisunu ngada lahidunutu hudaybiya ani lahidunu kunogondi serebe gana giri farenga alayhi salatu wasalam nan daga katta quraishinunga makka ken ka sagene amma sereben ya makka nalli katta nga madina kenga ken dagana kenni lahidunin noxoni idan aygonuntiga duguta lahidunganu kubetanni nanti ummu kulthum bint abi maid nanti ummu kulthum akan kusantaxa ni. agareno kobe adi axi gumpilli iridome wahakaza kenna na yaxintenga amr bn lasiya ken pakati amr bn las a yaxintenga kenga wahakaza kafirñani kinenga ken pakatinga agari fare sallallahu alaihi wasallam atantaxa sagene ite abadan a sagenea warni kube gani lahi duma o hankene o da ken jahan o do mena kannan duguta asagena ñammogon tusu kamma arantaka tokkonongo farenmatinga alayhi salatu wassalam ada gida ñugo kuyille kina ido kuncaxe amma yaxada ke ama dungena ken kiniya idan ay gonunga kolli ke ñammoxadi ay gonun te. nanti subayatul islamiyya nanti kanyalli agari nukube iti fare oda laidun caha aga sai kai tibe da tore ni me makawa kamra nga yaran kino oda ndaga fare madunga nanti aya nyan kasawabun nukunye ala kulli hal onati aya nyan kasawabun ni kannanga kenna na kitan bangandoda nanti ke lahiru be a kene ke farendo quraichunu ngarawtu lahiru ngi mogondi me ta yagarunta nogondi yagare ganarinta kencagandinte gana amma igo ñaganai iwa kencagandini katte amma yagare ñaganai kenta nogondi wa hakada kewa higontodangani usulundi iwatini kennahani alkhas wala am hokkeregerente aɗo ho logonte fokkargaren ta do hollogante usulugumun ta ta tumu me ya. hana iti qur'ana ay me duronga hologonte ngarni hokkargarante naari nokuygo mana hologonte naari na be suronda nogondi honaari na na serogono keregerenda kumbugadi nanti kunta nogondi itti masalan allah subhanau wa taala ti الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة idan jena na gon da ya garin man tusu gelli gama yagi igama musin nago manini kamma kenna ni kafu kame jani aya ke dona mane hame atum barello awora garello awbe tana suka humante amunya hakena suratu nur aya ke ka suratu nisa aya al فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب إذا أنتم مرا غرا كما يغيا جيني تنكر جاني كن ينبقى إذا خاص سورة النساء أما سورة نور آياتنا نعم مني وهكذا الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء yagari ñaginto i kiinanu gadi wara iwa ujjini ti duya maniya hilisunu sikkiya walla koro gannagunu sikka tafsirnaa ñugomaxa idan aya ke zahirunna mani koyno ho hagani yagare ngan kiina gadangara i danni manimeya hilisunu sikki walakin suratu talaqidi wallai yaisna minkum والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعزتهن ثلاثة أشهر والله لو يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إذا كي آية باني هذا خاصنا نا يا kasu kubenu gan ta alla اذ ngalli لنقم kum gano كل هذا kulla كان نقصك ado ya garu benu tugundan kan ma hilu sungari hana kun ka idan ni kan na qalsiki wa haka dan nugun jan ka idan ni kan na anan tare kina na fati bakama wa do hada idan onati mani ke ha kana mani ya amd khasunya kana ke wa haka da wa qur'ana didingira gabe idan kenya ni usulu gumonte ثم الكتاب بالكتاب عفوا ثم الكتاب بالكتاب خصصوا هلان دين كان نغاران السنة النار مانا حريث النار هنا رعام وهنا خاص فارغ صلى الله عليه وسلم أتي فيما سقط السماء العشر هو عندما من كم جاك نجارا كم قماري أغفوه تغند تمو كنجنا جاكنه aganda kabugance tammundi kenni jakkanyai idan faren pegati howondaminere amu ñaha kene li laysa duna sadaka ho keɓega wasudin kanden karago ureranga baka masalan ille ñagana kamo baka wadoha idan hohana ke kada kuya hohondambinne kammengara gumari ogana wowana kawato watini hartanji ke nguda kamma kanna jakkam bugandina walakin hillani ken kannanga khasu ñaha kene ken iti wa sunnatun be sunnatin to khasas ken hillandenga sikkandinni kannanga ananyo qur'ana nare ammunga haditha nare khasunga مثلا الله سبحانه وتعالى أتيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين serega na kara an da lenyu gun do lenya garu ndo lenyu go bana suna lenya garu illa ta kamut wa hakada tun kanti walakum nisfu ma taraka azwajukum illa yakul lahunna walad ana sasa ya gare an fati kide wan maga lemme sun tam maga an kina kana na guran ta kan lenyo kya kana ammunye ho hana kwa ti lemme chukuma tan na ona no hillandigara onati kina ñagananga antanki kina ñagananga angaruna nogondi walakin hadisan lina khasunya nanti la yarithu lmuslimu lkafira wala lkafiru lmuslima ay wala yarithu lkafir almuslima anay sasa an kembega fati islami ñananga len ñugan magano kafir ñana antarno annaburendi len ñagaran magano kafir ñana antarno xekeɓi wa hakada yagarengan islami ñeng akara kirenni kafir ñandar na kendi walla kanga hanani lenyugano ken islami habe habebe ga kara kafir ñanantar na kendi walla kanga aha kinen islami ñan kaya kekebe ga kara kafir ñanantar na kendi idan ayanu limani am haditha limani ya khasunga idan kebe hakene ke ke ha gelli babu qore hubena hango kamma sir sir sir sir sir sir kanyanati wa khassasu bi sunnati alkitaba idan kan sikandi na atandin ni kanga anani harifa nara ammunga amma aya nari khasunga na kare kare masalan fare sallallahu alaihi wasallam ida sulunya hudaybiya sirandam be suga buroku kata ay maka anda tagene ho ga gira ay kuya ona kenta gandina aya mpai na buga dinan timani fala tarji'uhunna ila al-kuffar ya garunya gane su kunta sagane nan daga idan haditha da amunga ayan bagare khasunga wa hakaza haditha li sahih al-bukhari wa sahih muslim wali umirtu an uqatila an hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salah wa fara sallallahu alaihi nyamari ina sorongaja miganceri nanti bat kamanen tano kebe bat kamana ungani tonga maganta Allah wa hakada nanceni muhammadu na Allah farenye ina sallen jigindi ina jakkan katimi igama kanya nya kanya marina kun kama kamannunga ja idan kelimani asasa kya kana amunye aya li qatilu alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا ساسا آية فجر خاصنا سرقنا ساسا إيوا سقلن كنو إنتو كجنة يا لوتنا ايوا أنت أنت قلن وانا قلن وانت كمان جنة وسقلن لغني إذا حديثا فجر منيا عمنا وهكذا آية اللي كاننا خاص وهكذا رسولكم دي واكثر استعمل يكن صوابا اذا كان غتندنا كرغندن كاننا اسي اجماع غرني اجماع شرط نونا اجماع غرني ان القران ده حديثنا انا نكون عام اجماع النار نيا خاصنا واضح هذا نعم. اذا كم مثال كاننا الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين idan aya kana man ko ni wo ha ga ni lemme warno ken no ganda antan ki igol lemme nya gani ite sasa ijma'u mi kumma nan tigella ganani lemme ma no ken lemme ni komenya masalan ma no ko mo go nya ni ken na ken ni idan iti be ha kana ke qur'ana ke da ammunga ijma'u to anon ga gamu kebe bi sasa kenya kanna nga khasunga walakin yala ke diga me sahanten ni wa na'am usulun gumun kon konni wa kamma walakin wala hayna galla sahante gani hana ni kanga lizzakar mithlu hazzul unsayani lamu ka be hakana kalli tamlik awa dangani marandendi mana awalgu bane dangana warna marandendi ya garu hilli takkenga yala marande wa komen dangani wa ko marande ta komen da kanyi meni na burenye fare sallallahu alaihi wasallam ati man ba abdan walahu malun famaluhu lilladhi ba'a illa an yashtartahu almubta' sira be gana kome gaga baka dumaga an kan be gara gaga baka dumaga na buren tunan kan ya galle makke be ga kome ko kobora gana sartin nan tin na dina burun to ko mon idan na buren ta kome kome maga na bure kan to be maga ya la kello aya ke no gondi wa ona ti kemma aya ke no gondi idan ke be ha kana kai غير صحيح ضعيف على كل وصول ما كما ولكن ضعيف إجماع تنون أن تكن نار خاص ما عمنا إجماع كان مخصصنا لا لا لا غير صحيح أما كتاب ولكن غير صحيح تنون كما kubenu gan koto ku to ko kala unti to ko ta kan kita walakin ke kidiga be hakala ke kalamu batil da'if ala kun tanya nan tasam idan tel karagandinga ere bil ijma' maqsusun kama قد خص بالقياس كل منهما إذا ثم من دون لغرني كان نقاغيا إتقيا نقاغا ورني نمنيا نقرانا دو حديثا نقاغا نجم مخصص نقول لغني أنا نقرانا دو حديثا نارا عمونا قياس نقاغا ناري قياس نكان نغا كيتا يدرومغا كيتا كم دلن دومغا كاتي نانتكا كيتاني نقونا دو هو قوانتا ناغ مونا تنكيتا ورندا كما aga sartinu ñarano a sinnanta gana rangata nanna dabartanñin kollang idan iti dallengi maga ken kaxaya iti sasa ayalli الزانية والزاني فجلدوا كل واحد miata zalda جلدة iti إتكنا من كوني horo yugo komo yugo hore agare tumbara agare isugana jeni ona mani nyana galli igama yagi ni katu kame jani itin ka aya linna tumbara garan bugari suratul nisa yanda kan karata hana itu sasa ibun kawa qiyasu nyana tumbari garan da bugunu kube kawa ko moy ko bugande ne nanti gel ko moy ko kadana jene nya gama ya hana ona kata tan karaga jana ota kata kame jana itu kun kawa kasu nyana tumbare ke aya nyalli ken kamma amma tumbare ni komen nya ko moy ko kaga ni komen nya aya mar ko moy ko kamma sasi kunga qiyasu nyana na ko mai gon karondi tumbare lorang ina ko mai gon kaga na jeni tan karaga jani ani walakin kalamun fihi nadar digaman ke hainde nyana to ske tanon cuma dunga tai tanon nyugano kunti ayan to kilo ganye tumbare tan karaga jani amma ko mai nyaga ni kame jani ani idan onat kaga be hakene ke fihi nadar idan kitu nyamane be yatummu nagato sahihu kenta antanya ni sogen dakundi karagande da'if kenta sana digam bonontiani tumundi fihi nagaw hayle nga ken nogondi idan kwa keno hay usulun nogondi karne mai ganna hana yere ado yere tanan cusu ko mantenga nda ken ka gara ta gabu gabu mun dan na qur'ana tafsir an nan pesa di to agunu yugoranu makun ko mantenna nyamma ga kenga he anyi maga mun dan nan pesa mo gamba anta he tana kunnunga arna kunyo su ko mantenda idan yere ona timani manilli hadithan li amma takammaninya ayan fai gari khasuna idan iti wa aksahu istamil yakun sawaba daga adani tahana kan kammogo wa khassasu bi sunnati alkitaba kam palati wa aksahu istamil yakun sawaba idan onatu hudabiya danga kitabe hakana ke ammu nyani ya sunnanya ya kene walakin aya li khasuna tun kanti ya ayuha alladhina amanu ya kunyamu banu gatongondi idha ja'akumul mu'minatu gelli mu'mini agaru ngalare aga kunga muhajiratin alhala lilhal alhala ikunga ni heradanu ya nangri kafirinde kunga katta aga kum mu'minu ya iganari famtahinuhunna qadija rabbi iganari qadija rabbi warni kam pakati ngaya garu goni nyinonga inyi gelli makka nan nampego nan daga madina anga nyini kina ngan ni danga ni mayra gutti sulama agoya walla anga nyini sirai wano i kanun janna katta kenya hero gudo kenya bate idan allah subhanahu wa ta'ala ti gare dari kama ga aga ma kama ga sagandi antan ka ga din islam nye qadi jarabi hana wa haka dai jarabi ndeke to anu nyugoto ani kanna nga oni kunandi annan kunan nan nga anga hero alli alliti allah anga heragu nalli an kina gonna kun tan tondo menga anga heragu nalli wandi gon tay raga do ngal tondo menga an li ta allah anan gumunti i jarabin de ta kene kay hillandi gumunti famtahinuhunna qad jarabi manan ni kannanga ina sebi sohon kon sikandi gumunti famtahinuhunna qad jarabi ani kannanga ogara bugu ke aya di ogarni aya be di kengana dangi aya be garni يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك nan daga wara ayan kan panga nan tiganya haikene idan famtahinuhunna qad jarabi ay fahtabiruhunna qad jarabi kudo ana tujala mu'minun nyal ma mu'minun hati Allah Allah subhanahu wa ta'ala a'lam akanyan tinda bi imanihinna ti ila manan kahunga akun kebe gana banga ga dangani igbaren da ga ni raga tikenga kube ga banga ga da igbaren ni nanti mu'mini he tare ko hota na ga ga saga ni na ga na saga ni amma kebe hinu ga banga ga da nanti mu'mini ga da nyani kambirenga kama ga kenca ga ni de asa bunni mani kebe bi son sondo menga dalile manan ka hunga Allah an tuni tikenga aga kunni kanna na sellam bane tanne amma nan ta ga sikka do tuma tanaw dukata hoy la kama ga kenda bari idan kam palle tun kanti fa ina alimtumuhunna galla aga na yagaru kutu kebe ga banga ga dangan igbarendi galla aga na yagaru kutu mu'minatin nanti tongon da na yagaru nyani idiga mo on dali halanda kenya ko ya gai fala tarji'uhunna kamari sagandi ila al-kuffar kata kafirnunga na sabunya mani yagarendon tamoya na sabu ñamaniya liga be ga garen maga kamma jahila gum pakatindi kentu intenyani wa hakada igun kanda be gani kamma tora be gani kamma kentu intenyani igu ara laidu mutu kada kunta gani amma ho gani agarenye jara ben pallamu mina hunga banga kada kama kunta gani kata kafir nunga tun kanti manini ga ta hamma ga sagandi la hunna mu'mini yagaru kumanya hillun idagante gani lahum hilla kapana igu kudangani kafiri igu kumumina agar kuntar gana kundangani wala hum ikum pilla kapana igu gamanya yahilluna igada gana lahunna mumina agar kudangani wado hada tafsiri tana wala hum mumini gun kagamanya yahilluna igada gana lahunna hilla kapana agar kagadangani wado hada walakin huwa anake kenyani hone nga karlem mandangan idan sado ke aya ga yang kana higemme da islamin na meyer ada kan tenni amma ke aya ga yang ka ko tambe anya ho haramun den wado hada kenga anyi gemme fara sallallahu alaihi wasallam kebe gani aranya aranya zainab aya kan tenni koya aya kan tenni abul asiya fare ya garan koni abul as bin rabi' wa hakaza anya maga yagunga sall sallallahu alaihi wasallam badrin ga jangan nganyana len nyaare kana makka ka hini kine no aman hijra fare sallallahu alaihi wasallam badrin ga jangan nganya haratim be kalli go ka go asbun rabbi akahiya ni gaja na fare gaja goni akalli gon pa gajanna kalli gon ka hu quraytu na fare gaja allah ga nyaara ga mane burun no wal iti sasa mani nyaara kita ina fidawu liti maganga sade ho ham maganga sade liti nan nan kallam bugande zainab ga ga damane nya khadija re nya gare zainab fare le nya gare alayhi salatu wasalam kenna ni kanu nyugo ni nyinonga fare sallallahu alaihi wasallam kandun tenu khadija kallun nyenu kunga ni kullon dini nan pare fare ndangana alayhi salatu wasalam amma khadija dikini le nya gare ngatenga ni zainab ya igati pew suna maxanga sadeli tan nan kallen bugandi zenabu ha da khadija dankun kallutu honta maxa kunga he nan dini ki kina kafir ke faranga di ngari nuqube a asimme ku kaso be ha kene ka do ku kandu ncenunu be ha kene kay kuñike ike kagume ke khadija khadija hin ni ma ga mo gombe alayhi salatu wassalam wa hakada hinne nda sondomen laga ku kanu ganya al hala beru ku tenu nu hala beru ku ni ke jomme na gane nan dina kafirin maga nata ati sahaba lu dangani diga mem le nya ke be ha aga gana ngari aga pinne na dan ku kanu to ga nu ku aga pinne na aga le ko kine mana akina aga na kafir go ke kine ko kine aga gana na kenya aha kene gellaga ganta ken naga gana ngara ga ni raga ga ba sunta faran ngara ta ko nuku be sahaba nun da tu kebe gara son do menga ida ta miri hi ga sen da tu ason do men ti mo gondi iti na gana kan kallun ta ga ina ta ga ga di ina ti na ti ne imam zaina ba kallun laga faran ta bul asu da ngana tingala hidu bana kinnanga ta sa mu'minun ti wangalla nkangana daga annille ñagarelli ti nga madina na nake ma abu abul as daga akahirin make nka hay lahidun timmandin aga daga ti zainabu danga ndam paba lahidun ñana annalli asagata madina ada zaid bun haritha kengarni ada farelle ñagarenkine adari zainabu ga kinya madina ya fare sallallahu alaihi wasallam ata ada lahidun mutindangana ada timmandi adin poya garenga ada kelli ti idan kem pakatinga onati mani anyi gemme silamigo ado kahira gare name yage anyi gemme gagadi kahirigo ado silami gare name yage amma ke aya ga yanka kotambe anyaho haramun tanya antaka gemme lahunna mumin yaru kumanya hillun idagante gani lahum konu dangani kahirigun dangani aganya kahir mogon masu kita antaka gemme wala hum kahiri ku kugamanya yahilluna iga dagana lahunna mumina garku dangani idan kebe hakene ke hi gore nyani anga terenga Allah anta sallini sallam balin ni kafirnya digan ta anten kamma me an antan tanke nyare nyare gani cekan angirare nyugo na utuna kine mumina an na utuna kine sallam balin kafiri ta gemme de surta nga serenga le ku benu ga gilli do tibaw jamanu kuy inta sandina kew gelo minne do maran kibare na kunya de kan tan ke kan singi ma an nalle nyagare tuna kini nalle nyagare da do kan ba tan do haramun tan da bari aganya no kusuka umantenga kuga gana ta be ga de ke ona de aya be so man da de beke bane kamma duna no kuntu ko ta fa na no gonde anta gamme kahiri yugo nga ana islam ya garenya haramun ta anta gamme mo ko natam magalladi ho handam minne magalladi garam binnu be ga ko ni tigi o gamanya na karne ana kunda ana kari dinan kam ho mun tanya nan tagamme ho ga ko ni nan di kairin tina kalla da kun garam binne rodo na tanye na tamma na mi ko man talladi idan kabe hakana kai an tagamme an mo ko sun su ko man tan walakin amma igon ngana islami ne ya garan ni kertenye garan ni yahuda nya ahlu kitab nya ni kenya kunga gemme wado hada anani igon ni islam ya ni kertenya wala yahuda nya ni kenya kunga gemme amma gella ganani igon nya ni kertenga wala igon nya ni yahuda nga jaga mana islam ya garanya an tagga ho na islam ya ki ma kan ta islam igo amma wagga islam igo nda kertiya walla yahuda na kenya wado hada idan kitu tananonga iga jonginiti aya keya allah subhanahu wa ta'ala di wa atuhum mu'minun di konu ya kafir iguku ya ma honga hokebe anfaqu igara kenna faga kafir iguku gara kebe nafaga anani sata nka kan kafir woni sado ga daga na to amanti lahi dum godo kubenu na gani de masalan kaya ga yan kana haga timbe lalu nyana fare do makan kon naga iti amma ro kafir mu be nu kana me ga janga kunya kunga na grinan tilli onti saga din katya onti saga din onta na fa onti ihu tampon ka saga nya tas ko ga janga nyano ro kunna ga amma kafir be nu lalu ngodo naga diga men na kunya kamma idan tun kanti hakinin di wa atuhum hakinin di kafiri kukuya ma honga hokabe anfaqu igara kenna faga anna ngar mu'minin ngar ku ihu tampo tun kamma dunga gelli hu tampo yere ati kam mo na faga na koy nanti ihi nan qora kafir nu kudangani na koy nanti ihu tan kibare ken nan qora kafir nu kudangani igara kabe na faga kada utangana kina nanya honnin nan nanya ko na faga mo idan anani kafir nyugo goya ka wurunalli aya kan ga wurunalli ya garakel mu'mina garanya oda jarabi sata ona man nyana lahi dunya no dinaga agara hutte be bugandi agara kay yagunga wa kam putte de ngene katte wa bo hada kanya lu atuhum ma anfaqu kam qala allah subhanahu wa ta'ala ti wala junaha alaykum junubun ta'akum mu'minun kama an tankihuhunna agana mumini yagaru ku yagi kubenuga urunalli aga gadi jarabi muminagunga banga aga dangani aga gadi ikinanu huttamponga aga gada kendenge kasiya i danga timme nanduguta junubun ta'a kamma agadi yagi ida ataytumuhunna ujurahunna gella aga ni utamponu nga aga na kunkiniya ujurahunna ni kanna ngare ay murahunna aga ni utamponu nga aga na kunkiniya tanon timmanina allah subhanahu wa ta'ala gara ken konanti ida ataytumuhunna ujurahunna kudo hom magati a kafiri go ke daya hintanga nya ora tampu tampon ta ga jonku ngaya ni hutenta bakakaya tunkanti he baniya. kirbaan lahir be ga gado kafirun daga aga daga mare mu'mini aga da kenya bugu ken ka kenga nana burun tagai nka sa ai dan timmenan duguta an ken be ga ya gini aga manna ya gi iddan palle ya gun tun tununga timme wali nun da seda non kite kan na hutte nya bugan dinde wa go hada kem fa allah subhanahu wa ta'ala din la tumsiku kama ga tigitin di bi'asamil kawafir isam ni kannanga jamu li isma isma ni kannanga yere yagunta hunde isam ni kannanga igabu yagunta hundu al kawafir kawafir ni kannanga jamu kafira kafira garin bana kafira tun amma igabu nyagana watini mani kawafir kogatini daribatun hubani katundana gare amma igabu nyagana watini kammo dawarib wona konni ke ñammogadi idan iti kawafir keni kannangere jamu kafaraton wala tumsiku kamaga tigitindi bicisami lkawafir tafsiri hananga ti kafiri yagarun ñagun tahundenga kenyahe ti kafiri yagarun ñagun kaccenga wado hada tafsiri hanan pay kene ken kamaga tigitindi bicisami lkawafir ti kafiri yagaru ñagun kattenga tafsiri hillandi kunti wala tumsiku gama tigitindi biisami lkawafir ti kafiru nu ñagin kattenga kunti kammogo kafiru nu tanni ay gonunti ayi biisami lkawafir kafiragu ñagun kattenga ho hana kani rajihunga wala tumsiku gama tigitindi biisami lkawafir ti kafiri yagaru ñagun kattenga idan kellagana yaxungando kafira garin naga tun kan an nan maxa yaxun ke tigi yaxun nan gurje ta a han ken nan daga a jongaxa alwataniya keɓe gani mun batana a na nan daga duna ya be anani kerte yahudi ahe tun kanta yaxun ngano me tigi tin ta an na wara an daga aha keɓe ya dagana lenkinan tona yaxunta diga digama ken kamma ke aya ga koni kotan be aga ya garu illa umaru maka kafir ya garu nyani adi hillu wara kotan na ma'awiya ibn abi sufyan kenna nya maslama ga da bana nyage sufyan ibn umayya kan fa ta maslama ga da bana nyage umar ta yang ga ka from tudu nya ke ta ga di wara ko tan tuya wa hakaza talha ibn ubaidillah adani ya garu aga awamu dan ka ako tan tu suka man tanga da wara ataya nga yang ka ke excuse ntaka no dugunda so antaka no ma idan nan da sahaba nu mari aya nyan kata da tunan golli tay amma kuna garna wala te warno al halan turondi wa ala halan na no kan ta golli tay wa o golli ni te wala al halan nasiro kam falla allah subhanahu wa ta'ala ti was'alu akum mu'minuna kana tirnin danya ma honga hoke be anfaqtum aga daga ken nafaqa anani sasa ya hare gonyo kum mu'minuna maga ken kawruna daga kata kafir nu ngalahi dun ngoro kafir nu beru naga ikun ta ko kalle ke sagandini amma awati ni dangani sasa kuda kala di hutte ngara hutte kato katoya awa ken tirndini on tatina an tan kaga daga nyeme kundu no o tirna nan ti sasa aga yerta nan daga kanna akwara amma ga do ndi wani la dunya no daga na wal yasalu ikun kafir no kana tirndindenya ma honga ho kebe anfaqu iga gara ken nan faga igaga mu'mina gara be ga uruna lika to kuya lahidu nyawdina ga o jara jaraba on taga dengene nka kafir nu ku gello ga man na bureke de ga jongendi ikon kaga wa gillin na lida baten nan tikkebe ga uruna lu o gar do kam putanyo da ka karadi mu'minu nu kada kinoya idan anna na islam agunni telonta agundi nanye amma mu'minu nun tonya amma kafir nun tonya ari daga ga killa killu kullu su be su sonno manga yurwene wa do hada idan kan palle tun kan ti dalikum agadan kan kite be hakana kenga hukmu allah kana allah subhanahu wa ta'ala kite ne allah ka be ga ni nan num ko so sirenga nan tu nan ni nan allah subhanahu wa ta'ala kitana kitana po allah kananga allah alla kite ne hakana kaya yahkum allah subhanahu wa ta'ala wa kitini bainakum agadu bainakum awa kiitin nanti kenñammoxoani mumina xaren ngara jaraɓe halle xamaxa sagandi kattiya warni anda gemme kafirina kenñake kadi kadina furmutaxana kina e gara keɓe dépasse gella wuttanponga axa huɓega wurunan daga kamaka daga ta batte mena axa xalluncagandi kattaxay e. awa kafira xunñaxunta hunde kenñame a kita kamaxa kellaga xadi ken fallati wallahu alla alimun to ana ñana allah subhanau wa taala ti honne ɓe sukahumancenga hakim kitana nyani wadi tu aku ma ka sembe ta danga na ga kitini ko ga di kitana nyani sembe ngara me to agun ta danga na aga kitini sembe nga alla ni to ananya ti ho ndambe kitana nyani ho ndambe na wa kitini idan kebe ha kana caya ke aya al hudaybiya na ya garum bugadi na kunduran kitem kini walakin yere higo awa higo ya masalan tasa nanyo okuma tasa igo igo de ya gare ibanonga yaguttappennanya oku gatini keɓe dangani tammaragande yaguttappennanya nkamaro tay hana mana sakallen maxuma wurinaga hana fide fiden mañinaga hana ba yaguttappen mbaane anya owatini kenya dangani aqidu nikah wa hakada sonin konnati yaguttappe ay gonnati tammaragaye kenyanya ku nukuɓe isu silamaxu walla bane silamaxu kenkitenga ni karta naxa toyi. hanan ni kan nanga ta hundanya sado ya unganya nyana mana sado iga iga kapi isuri lislama ya utapenya kaira kunya dide amma isuri islama go sado manyana sado enganya nyana idan kaya ube hatene konta ke burjana to ko ya ummo kai warni fare sallallahu alaihi wasallam sahaba nunga bundi ya kunlo islama no wande amma te wanja gena yana ya kunta hujama kan ko ni bane dangane idan isugaro silama gundi tammaragen pallen kalloen manyahana iwa toqiyagungal halan wa wado hada idan ken hohananga hillandinni kannanga anani sasa igonga gunno gon ya garan koni ken maro gundi amma ni walla yahudiya nyani mana kitabe dunkan sasa iyagu kiga toqi mogondi na sabu ga muslimi wanda anna karte agare nyaga walla yahudi agare iya kunga tokki mo gondi iya ku burjan den tanonga ho ndam minna tanan tanonga sikandin ni kannanga igon nan kilama amma aya kan maru salama gondi karte tu yahudi ahedi saka yagunga bonno akwata yagunga bonno nya nyamaro salama gondi kitaba yagun tagado ya garen naga wa hakaza iddan pintanongaga parce que amarotay hana kaya to kafiri digan ta toanondigantaxanten kamma yaxumbono a akota amma huttentaxandenga kinni koya ya axare kaya warni hingiri koya igongaro silamaxundi himma ha al firqa jaat min qibalihi hata ingrimin na giri gombangenye kemrenga a huttentaxanden kinni axare kaya to ano nyugotilla kebe ga barawrno silama gunde kenyanda hatenya hube ni igo ngana aburantu ko mantanya tagane honta kinne agarenga ona ti kebe ni ho jitante no sante ngani kebe ya ngri igo nyai tasre igo nyallo silama no kan maka heti hatalle ngiraye saka hutten tagalle nyam kinne kannga kafira garete kebe ga kerte ya wa hakada kebe ga ga heti maniya nasara ya sikka na hatandin ni ana anani yagaren nan silamaxo igon maro silamaxundi kita igo kenya kerce yo anya yahudiya yo anya muni batana anya hohonda minna andan tant que ga he nga bonna kotanga nga na bono mani ñana yaxarenga man naɓurencu komante muntuna kine warne hata ngiri minna yaxaren banga a yarno al firqa jaat min qibaliha hata ngiri yaxaren banga ñe yaxarenga igo naɓurencu komante mutawakin ne fano ñugoti ayi igonga barono silamagundi hatangirawonatila hatangiri yagarenye wado hada idan tuwanon digan antendi digan kam man ka ho sa sahantenga wado hada naga to iya suncilamagu iyagunga toke ali halandi tilama igoncimagun ka garanni kertenya walla yahuda ñani iyagunga toki mogondi sikkandinni kannanga igoncilamagu amma ta peti yahuda ga yati munu batanani walla ni kundunga yagunga bonno igonga hutamponta kanden kinne parce que loy nga yago tappenyanya naxatandinni kannanga yaxarengantilamaxu igonganya dinan pango sukahumantenga yaxarengana burenkinna yaxuntinaxa i dampintano wawontano warna marota imme hana idan kiti hanan ni kaya kiti hillandinni nga anani sasa nya mana ida yaxunyana nduguta yagonga ñanan luguta i hilli suro silamagun nogondi kemmirana ken ñemerenga iwa toki yagun kamma hillandinni kannanga yagun ñanan luguta i gollo silamagun nogondi amma yagarenni kertenya walla yahudiya ñani iwa toki yagun kamma kedagantenno odangani sikkandinni kannanga i gollo silamagun nogondi yagaren maro silamagundi yahudiya he kerce heti amma dinan pasotanani yerembe ha kene kenga toanon taxandi katta dantantoya hananni kannanga hanangumunti a kotan ñimme suya kanwa hillan hillandugumunti la baka bakka a ya gumba ka kan kotaya iddangana timme gumba ka buga ha iddanñayi na togo idda ta nogondi yagara ke gana silama gusu a kina nigo ke ay yagu tafe tanan tanong agaro silama gundi kotambe yagumbugu ma en tant que iddanga matimme hana yagara ngana silama gusu kine ka gallenu yagu tappen tano huttu kurumban tano hohon dambinnan tano wa hakada madhab alhanabila na ke kamma sikkandugumu kuntila hinta nyana kenyam mogodi sasa yagaren maro silama gundi wa haka hakada kerke ti agarenga yahudi aga yetika sasa baka bakka kotanga yagun pay bakkanonne har yagarenga na silamago iddan nogondi ko bun hazminu gara ko mogonɓe zahira gumongara ko mogonɓe har yagarenga na silamago adi yigo ñakke hita ndana hippoku huttu kurumba ñammugu tahundi kurumba ñaña immana ñakkeya aha gellaganta ñana kenga idan iddangana timme kotan ɓe onati awa yagarendangani sasa an yiddan timme lenki an kina gancila magunna la wara lenkiya aya kanyananga ta hundan tadi huttukurumban tadi ho tanan tadi amma sasa idan fay ga timme gellanga yagini go tanai yagi amma gellanga tagunu nan kina dugu tagunan kina dugu kangana ya sinan konte san na gana silama ko tambe ya kurumman ya utapenta no hutu ta tanu ngala kontine daga ya hunga diga munya mani me ya siko hana ke kunti yugo nga silama ko ko tambe ta yagum buguno nga wa hakada bul hazm na to kamma wan kunni zahiran ti kunda zahiru ne. hillandi madhabul hanabila kan kamma bugu amma en ko kallen ho tana gumu islam bin no kan kamma iti imma hana gumu diga ko tanga walla kan ga ga na timme ko tambe yagarenganati wayagini iwatane a ñeme amma yagarenganati iwataxunuwa na seretana dugu aganati iwataxuna inta yagini seretana afan ma i kina gancilamaxu kotambe kotanɓe kinengana silamaxu yaxu tappentanonga a yakke ñemita ibin temi ati ke daga do ke ati dalilun ni kannanga farelle nyagare zainab oda kina to ko na gada tana abul as bin rabi'a zainab da abul as islama gunna ga suno tamido sebu faren ma yaku kurma ta hunonga gelli faren ga nyakke farna nga hatim bare mun turo salama gon no gonda amma kebe gane abul asiya akan cilama ko kambe gaga a mafatu makka mafatu makka ay gonun ti ay fatu maka kane wonne ana kulla sino do so bina ga salama nga ya gare zainab salama go abul as kane in ka ju ko man ta abul aas ka salama ko tambe faranda ira nyaare na kana ma ya kurumma tahu wa hakada ama hutu kurumma bugan idan itika hakana nga. wa hakada itisar gabe anonga iya kunjilama in kane fara alayhi salatu salama ya ko tapenya idan ikum maga idangana timme yagare nimme ganati a yagini ahay amma gana tinta gani ni kina du wata taxunu sinan konta su kina ngana silamaxu yagunta tappi wa baka ya kanya ne tanni idan kedi kanan be ne ko gana tona ha dalilen na aya wa go hada amma kebe gani mashhurunga tenni hillandi kay gella gana idan iddan nogondi su kinan kallenyani yahu hujju huddu kurumbantadi amma idan idangana timme tanni gella gana silama wandati wa yagini huddu kurumba notta hundi kurumba nyana nonga wado hada kyari mashuhurunga idan kelman mandi kitunga sikandin fetikeya nagatandin nannanga aha horatini hutte onati huttindigamenta tirndin nonga wado hada igonyan silama gwere huttin pintadi no ada nyaro tay tagandin pintadi ho ontadi agara ho kini agarenga kento ya agaren maga tagandin pinni minna gamaro tay hanan kallo nya ho ho dam minna tagandin pin tatir din nonga na tandin ni kan nga ya yagaren nan tilama igo nga ga ni dinga su kam makata kerten yahudi ano watani ne mana murbatana ne aganya ho ho dam minna su ko mantenga onati aro kiti kiti ni ka suni bane ya yagare ka be ha kele ta wata huna idanga na timme sado idanga timme ne tinanga na wa tilama gonno gonde wi ya kun kamma aha idan timme kinan maro salama gun no gondi ho tanan ta kinan kanu ya gunti na kanonga gelli kinan ngana ro salama gun ya ukrum banyan tahini wa do hada tan ta digam pillan dike do ga tumma shuhurun ne walakin an ta unna Allah diga musikana nonga amma sa sa yala na burenga sagana manta sagano na kawa sagane ko na sagane ya garanga kallen tane silama gun gri ko ya silama gun gri ya garanga wa kallu ta ganai wato hada yagarenga silamaxu tanni na kinen naxama iddangan timme na timme kinengana idan iddan wanda ha gama silamaxu yaxarengana burumuta ga timme bugandi wanda kinne ba. wato hada warni hatengiri ko ya gar indonesia hotemi sama cheikh bun bas allah adama tirni nan nanti ke kinana gouvernement noxoñeni sere koren kani ministre ñeni o kita ikero silama gun nogondi iwa i gana to ga bangandini kina dangani amma ga gonjongiya diga nga biga be sama ta ibn baz rahimahullah adi kanne ta Allah kirarende amma ga dunya ga to kama ga yahuma kina nga ho wanda minna nyana na banganda dangana ti ikero silama gunyedi awanya kare tinga gadi mangallo silama gun o don nyi danga timmene a ro ken nogondo wo ya gun kamma idanga na timme anga maro silama gun nogondi nganna burun kinanga sama sofun baga tanana burun ta gayya na kame ho hinne lantana gouvernement ñani serogota ñani kundu do kundu atani islama gumbanganda da ni yagun kakutu parce que agara mun ni. wala ku bi asamil kawafir igun ganta tigitin ta mo gombe ka ganta tigitin ta kundu ne kafira gunya gunta gundan koni idan kya kiti butunna jongandi ngaya mun dana kuber tere warni bada koronya lono islama gunno gondi amma idi ya kunna ga gibare tirnin nan ta na kan kamma wadiga ma ne ga antaka ba ga ba ka wajin dan noni to kan ja bu danga nya munda hara ga nan gara ga ha ti ko ga be utwa na hakru nyang da kamma wonne wada kin ki ta ga uga dala ha tam panjenga awano nga siri siri siri siri siri siri gella ga ne ne la qarin qarindi o ga ma danga insha Allah o ne wanno ha ke no ku babunu no nya de sun ka son palla Allah ndo won kinya wanda ga karangana وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون كافر لا هدوا لا هدوا تكافرين كان الله سبحانه وتعالى متى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا كما قلت أنا a kungara kebe bugandi yagaru ku tamponga gara kahiri ku kutirni na ken kinagai aga yagaru nga ersedi nan daga iga mumina gara be gara gai iga gana tirni nan ya gana ga utampong kina kaya wa iti aya manan ni kannanga nanti yagaru yagaru gona umurun nan daga iga urunan daga kube gani mumininu nga ida kahirnun tirni nan tewa o qur'anan da kya koni sasa elle kada sagande nyokamma ihu tamponga kahiri dahi doywa awa iti aga kungano ko kallum cagando yiragana menan to kuna ga kalle cagandi ken diga men tanong bode bana on tapinni sere agadi yagarengari a ñemeno nga tanni idan allah subhanau wa taala da aya ñankallim wa in fatakum gelli aganaga kum faati wado hada shay'un honneya min azwajikum ge agaya kunga angati zawju awarni arabun kannen lugandi yakke ko agarni kinenga mogonɓe ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna amma ogana ke taxanne ñadinda ken kona xadangani matiro rabian cargun noxondi ogana ke taxanne oganati zawju kenni kiineñe oganati zawja kenni yaqenñe nda ken kona xada tamanime manime idan gelli honne ganaxa kum fati fati ndeke mananni kannanga mana agana daga naxa toxononga wado hada agana daga naxa kun toxononga naga hiri gelli aga kagum gella aga yakunga anna ngari agara be ga ertani na muruba ka salama gondi tungkan tikam mo shay won na nya honnenga wado hada ila al kuffari agara kum fati naga hiri nan daga kata kafir lunga fa'aqabtum idan kabe hakabe ka mufassirun na me so ga awre di manime manime manime o wa bana ko ni tafsir nu kusugar no kabe no gondi agada kafirnunga agada kungajaniyangan katana logolakabren kita wado hada tafsir suigara koni arono ke digame wuriya warna ay ti faaqabtum agadi yangan katanya kafirnunga ay gononti faaqabtum agada logolakinaburen kita ay gononti faaqabetum agada halla sogenya ay gononda hoko hukaheti kebeya onati kan tafsirnano agata su kappame faaqabetum agada kafir nun gajani yangan katana logo lakin nafuran kita entah tafsir itu kau mantel lo kaya wado hada fa'atu alladhina qatinni yamma mu'minun di yammu kubenu dhahabat azwajuhum iya kunga kunga daga kata kafir nunga kakini ndamani logo lakin nafuran mungam pere sina mungam pere garno kita na kunda mislama wamme ya anfaqu igara kenna fa mana igara hutte be bugandi iya kuku ga kafir nun ga bare iya kuku tampon ta ganiya aga na kafir nun ga ja aga di yang ngang kata na nak na buran kita sado kumsun ga bakari kumsun ni kan na kebe ga kinni are ngale sallam kebe ga kinni yatimunga faren mare tintu miskinu killalle mu kya to kumus wado hada don ko ta diga men nan ge kamma ona mani nyana otina aha konu nanu yakunga uruna daga kata kafir numa konu yakunna artadi na to ko hay aha wujanni mani me ona kan mutuna kini atam palle ona ru kumu tumbugul la Allah kunna buran no ondi tam palle ona ta kan do do mena ka wado hada wa hakada ida koni nanti ya arutum mi kunya uruna daga kafir numbe fare sallallahu alaihi wasallam hadisu wujan kini kina wa wado hada idan tam palle allah subhanahu wa ta'ala ti wattaqu allah ka kanu allahi agana kuntanga maga yanga kata alladhi alla kabe antum bihi mu'minun akungani tonganda na tikan allah subhanahu wa ta'ala ka kanu alla agana kuten tokononga amma ga daga yanga kata alla kabe na ka يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على مؤمنات ولا مؤمنات مؤمنات يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم إذا آية المبايعة وتلك آدم لله إلا لما غنايا ولكن نسأل الله العافية قال صلى الله عليه وسلم ada yagarunga di lahi na lemma ko dingira dantanto hanan ni kannanga hudaybiya wa hakada makka fatuhu makka adi lahim dallen magunon kaxay to anonda ko nanti kamonakati tankaragado yagaru ñeri ada ku lahidu nallen magunonga amma ado igu lahidu lallen magundi kannanga iguna lahidu mutina kittun kinime amma yagarun kallenni kannanga anti kitten kinni yagare digamen ñani tanni wago ada an ke sarti do ke sarti ke sarta an dunga tan dunga tay lahidum tahi ma yagare go kengi kitten putunu nanti faran kitten kene faran tinken tin kitten kinni yagare parenti kitte kinne gara alayhi salatu wassalam an kan kandu marami ga tike be magan kitten kinai lan lalem ma ko aga benni ida higa biga biga be konen ka allah subhanahu wa ta'ala ha gara dan tan to kona no gandi ya ayuhan nabiyyu yan kan annabi nyimmem idza ja'aka almu'minatu gal mu'mina qarun nara an kan nam yubayyi'na ka idan kan la lalem ma gulu ala kukamma alla yushrikna nanti kunta hillandi kafa billahi ti alla ya shay'a kam fillandi ganya honne suya kenya munu kita nya lambe kita nya hada maramma nya baga nya tapa nya hoya nanti honne su kunta ka pa alla ya tani ho gananga hillandi wala yasrqna nanti kunga intahaini ولا يزنين إن تجننغا ولا يقتلن أولادهن إن تيرا منقا أن تكون كرنين ولا يأتينا إن ترني غاغا ببهتان تقاري قوريا يفترين وإذا كان غارا كتنو بين أيديهن إجم من غاني إكتم من غاني عفوا بين أيديهن إكتم من غاني وأرجلهن أدي إتان من غاني ولا يعصينك إن تنكم فارقتنا غا في معروف هيسون تاغد أنغري نعمرتك قال لي غنارا غي غنادو يتكويا سوء fabayahunna kambiranga idha kabe hakana jagum pay fara ilahinunna lemmagu wastaghfir lahunna allah anna anna gafar gesumundi ni inna allah ghayra anna allah allah ghafurun ghafarana nyani rahim nema nan kana kata agana yemmebe na neman kinyandai idan kube haykene ke gana ashirku billahi illa kappete allai maru kubinte nyana haramunte wa hakaza ho honta ayatanu gani maganta kabairan bane hillandinni kannanga hube gani fayyan kaga haramun tenyen wa hakaza angana suratul suratul maida maida aya wutu wa hakaza na suratu yusuf wutu na ke aya ka hayra kundu hayya nga bangenanda nanti fayana ni tolla ngundana nyai wa hakaza junubu qorenya ni wa hakaza yadan ten kane gadi wa wa hakaza nan lemmen qara kari ken qara haramun tanya ne gadi in ka hora tinin manne allah subhanahu wa ta'ala gara kan ko ya garun bangenga onati ibu nganya lemmun kalli ko be ya kanyi kalli kundunye jahila na ibu nyi nyille nyugun kalli ya nanti ngakanna kanna fukara kunga lenyugu nanti wakanna fukara kunga fa allah gati wala taqtulu auladakum min imlaq dingran nyuga atikam mo ko khashiyata imlaq ihi le ñugun kalliti kunga kanna fukarahunga le ñagarun kaa ñikun kalliti kunga kanna legundo wayɓeenga da jangando huɓe gana jiri idan su agaru imisu togono igun su kalli wa haka hakada yagarun kaxañi jahilaxun ne sa ne kun kore adagana taxu kenña mendi ani mun janja katta kaya ana lemmen cara kay hiyeti kenga hon maxati kun moxominallaga kumme mendi. nan kaso soron mai sare na gunnun di o karanu idan lemme lo golle din alli halla inte kara da na ari kanun di lemme kana nya barkanta yemmen ka ga ka maka e kunga no kala sanu kala fardu nanga ni ngaranti ni tanani wado hada walakin folta ta sasa lemme ngana sallallahu alaihi sallam gana tanya arenga jagan tenni aku grup ke hokan tamma ga watu parce que de pata nya hay gilli kita ka di de di de anga tayi gun kawadi anya kangar jagan tan da dunga na jaran anta itto ko na danga ni anta kam mere pesan den no ho sigita su ko man tanga am pakkanyen walakin yugo no yagaran ni man tikiti pesan danga ay man tikiti ho wanda minne lamma ngana sarana da den yugo sarinda ada saranda kutu dun kam make maka ada saranda ko ni me kutu dun kam mani parce que awar jagan tanga ni amma sigai idan yagaran ngar ni tawo kumbel la kanye agana lamman tara yagaran nyaga nana nyon to kata kumbel anyome ana karnonga igo nyagana na mullungutu kumbe lakke nga dana daga ya yagarun kanyi kenyana allah subhanahu wa ta'ala ti iganati inti ire jiru mun kara kalli kera hidin no nogoni wa hakada len kalla nyugoni kannan kara ya masalan ay wonu ni kannanga anga sare go ngalli harangar jagan lenki anga ti itun tunga de lenki pikir no nyimma de lemme nga kalla wa do hada tuwanon panangunti na lemmen kari lenjuru ga ti ga ta su ko man jam para mun ni galli no gonga utu hana be oda ga baka wa ba hada hillandi gumunti gella ganani tora nyagani doktor nun da sabati na di lemme ke be hakene kan da to kan no gondi su problem ngaman kan kita sawaken kita bane kalla ada kundi menu tan ato to hana ke mana amana ke sara ga baka mana ko gondi awa gemman na yerni ken pakatinga amma tan na ta bito hana ka danjo anta ka gemme wado hada sikandu kumunti odo hada maranta ga ga bangena no gondi hada maranta ga bangena no di kambire hono adi ta gandanga bangena gelli tanche ga walla tanche ga bitabani walakin hoga be ta ga bangena kambire no ngara kinye tanka bi bito ko tambe hoga be kallem bangena kenye amma tan cega tan cega da banu honu taga into abangene nga baka nga baka nga baka honda minna baka ibeten hono nyana tan cega tan cega da bane amma mazor tanga ni kebe aglabiya ngani kebe ya tankabe wabo hada idan sikan dugu mun ti tankabe kono gondi mana odo hada maran taga nga baka di tan cega ke kata tankabe ke agama tinya kanga hana daruran tababunda Allah wa yernin kakanga ya aga tinya kanga antaka gemanna yernin kadi idan ona ta suka humante gella gana darura ga hete mana doktor num matanke na kalla walli mata alemme nyana kunda nyana kundo anya mo suka humante anda ke manna lemme ke rende ha amani ma nka gella gana darura nyagani doktor ti ana problem ti kinya saga nga walla lemme na kambre nga hube gani kan na to bito hanaka ya darura ndangani awagemme walakin darura kayatin nan tintallenga be amunda de darura ke ti ken de darura ke ti na jinnu nugudun kutum min tampindi na de kem peti de darura ke ti ko yarunga sangana tilla nyarde nga mo gomba he dikenga gahari ngaga di lenki na ti masa wa daga na palinga piwa nga keya anda daga doktoro mbanga nga kenya do doktoro na gundontu doktoro nga na tawar jagan tanya na na titana bukan dinonga ana yende ana itung kine karama na ko sanda gaire kan bakata amani manya kana kunu. nke wa Allah nya ga no gondo ga Allah na lemme tini ga ta ngara na kenya rende anna sa gar ni ta nke ora ga de tillam pim pam minya nan kenga kem be tinga de hi mugun tentu kenga hi wa nya na nongo ay gonu gumbura ga de mo gombe am mo gon to ya gar katte nga de makammo surtout ay ke ke be da am mo gon to katun de nga de o sara an ko ni ta Allah wan ce ko ne na katte nguduna daga o ga ke matalan jebe ni nan to matalan kenya na ga do agaru tanni eh, ada hudangan da ti tabani anta jikinni wa anna tu dira nanyi ma ha dangin na de anna ta dam kutawo ke kan yaranga anna baga baga na ko an kenya na kamma amma na kamben ko to wala na kitten ko to ken ta no wonni de o sare amma ko kan wa do hada ay gonu ka ga gollen fili denne idan ay goni nan ka ga gadi nan no gonga na ke nan no gonga na titi wala ganga na no ko ke mera kan daga an anta ka tarne gadi kebe hakana ke galli dogotoro dundengu ngana bangandi nantanga sage warjagana kallenya nadi walla ke anadi sano ti basundadi amma nan daga nan tin kada le muilli sikki kita nan ti kan bana ani aha isunna to kasda di do mega amma nya len tangenga aha wa tera dalle mun ju ko man den karanya kannanga do kan bodangani anya du borogenga du borogenga ni ke ya aka hedi ha anyi manda dunya borogenga kitaw du borga nya kana kenga ona tim magan no gonjiti wado hada magan no gonjiti amma gella gana ni kebe asarna na sapinde nya o kuson ka kanne sapinde ana sapinde nya na bur bur bur bur do torun na ko igamallam mun na Allah to ni awarni ti toranga to anon ti gelli pikir nya gani mai tun nya gani arawa wutullem mun na anna la to mai honne wado hada hakke be agana no gongu ta ganta ka torono amma kube anuga jibena tona lemmun na Allah to nebe sino kare ke hakke soro kabulum bewa es kay kum manu kam paadi sara warni to kuna lemmun na Allah to ndimina amno ala halan ki wonni kam fallagati wala sino bi buhtani yaftarina baina aydihinna wa arjulihinna imma arti gara gore ga buhtanu ni kannanga gari gore gangana kutuna la pi kana ngala samin angana ko lu ku angana ko kabe ngana la samina mala ga ngara ga gore go ko ni nan nanti sasa an ken din kala mo da kenya aga da nya ke kota fulano sun ka son tamundo sikko megan na ka ton pagati ke dingira fulana ya an ngana ko no ku duba nan da nan ta gara nya kala mo ga ke ne ya ha ya lan da sawaba ko ni ga ga gore nya ke ne ni mu kana la tamina wa do hada na gara gore mutuna ta ku serenga magani mu kana la wa ni ka dangane botan idan ndomi dalluru ku sarunga ada ngani suratu nuru de karle mun da sunno gonni idan ke gare be hakana kai to anon ti hillo ani go mun ti al buhtanul muftari gara gore da gara gara kutu ken na. matalan anan daga jeni wa go haza anan daga jeni walla kan ana garan diga men gokoni walla kenga ndaga higo koni ite alla da tanun do kittun koni ere nkama nan de kanna ga yare nyimme jati anan daga jeni na danko walla daga gara sere ko daga kundunga ite kan kanna ga al-buhtanul muftari hillan dugumun tani kanna ga al-buhtanul ma'ti gara be agar litai ama gara ga agar ga na utun litai ite kan kanna ga yare nan lisasa kundu anani analemmen kitado sere tanabatte agada lemman kitaro seretana batte anati kinga dangani taya nogoni itike ahetene albuhtanu lmatiy adaga lemman kitaro seretana batte nka ari atimani ati kina danga ni ti kina remmeni akan kawasu nanti i kina remmeheti hillande gomuntilla agati wala na kero yerenga albuhtanu lmatiy ken kannanga jahira gon pakatindi yagaren ñinonga sarenganagotamaga kinen ngana daga tere wala kinen ngana la ta mo koy godi andan lemme go tagara no ko tan na ko tan daga ken nyire menga kinen ngana ra na te anga daga ngar jagan tan nyere kam ba ti telefon kibaran tadi an kiina ra daga na sino mani ga kan me kibaran mutu an din ga kan tan ya to gonja ara ti ken lemme am palle ana ko tan daga ro kinen kabilan de ana jaga kinen lemme wado hada idan mufassiruna num pankanna kamana ti aya ke manan ni ke ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن إن ترني تجارة غورغا إذا كن كتنو ikitun di tanum mena gare ken kan nan nan daga lemmen jagaran na ligaren ko ni nan tikina lemmen na na nyare me hetiken warna haga da hora damben dik adam be heti haga da hora den no on diken ta ga no on kem palle tun kanti wala ya'sinaka fi ma'ruf in tan kutanaga iganati iwalahidun kinnanga intankutan hisrontaw kakadi to ana ñugo ati fare sallallahu alaihi wasallam gelle allah gati fare ñakibarendi iganati intankutana hisrontagundi kenda koy to ananga kame to anangana hokoni keɓe gayeti sawabangona tokonowa owankutana taga komen ñagananga angana hokoni keɓe gana allah kutengo owa tokonanga la ta'ata lmakhluqin fi masiyati khaliq wado hada idan alla ga mo nya barna dona paren batun kusuma ga te hisiron ta kun tani jallu ku sartu nu tummi gana kite matum ma hedi ha tumma ni wa ha hanan ni kanna ga hilla kappe hillandi faye ndi jene lem mun kari ndi karagandi gahoren kute tummundi intan kutana hisron ta kun wandi kam mirenga lahidu lagi dangan na alla ga farge sumundi dangan ari riwaya gabe gabe gabe den nanti farenga lahiru lagana hakatimbe kennani awa safa kama Umar wa hureranga wa hakaza umaru na digan kinyandenga ya garunga faran ala ke digan pana koni nanti Allah ala alla yushrikina billahi shay'a nanti kama hillandi ka wa Allah ya ni abu sufyana ya qay hindu bint utba awa jaman no gondinonga akenyan na nyamar ndanya nanti wa hakuna hamzakari ana gon ka kara na bujjan kambu ara kan bi gude bare ay me waku ga sasa aro salama gon gon ada hijabul lin kollanga awu ko ya no gon dan tamun da faren ni tu igara hibenya ama faren mungu kenno faren ngara to konin nan ti kama hillan dikka wa allai hindu da du to ya arun jaman naga ati wa innaka ta'khudhu alaina amran ma ra'aynaka akhadtahu ala rijal an allah duragano kamma o ma ngaranga ra kella duraga yugun kamma warna ko ta farenda yugul lahna lamma umani kamma silama gado jihad illa kapindi ga mema konnonga ata wanda lairu to kamma makalla ga yugun kamma fare sallallahu alaihi wasallam agati wala yasriqna imma hayagrunna ma hay awa ati abu sufyan kanna nin ketinai inna aba sufyana rajulun shahihun masikun ati ana kitten kotenñeni sigitin dananyani anta hokkinninga huɓegindille hindu dangani ati hohon damminne kulluma asabti فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال هو دم من أنغر تنوجنا برن ننقصن غان تاسيدا ado hube angar na wuto an ngunku tendi nyam pasu ko man tendi asuna ndangane halali ay kem nu ko faren ta dangani faren tay faren ta dangani wa innaka la hindum bin tu'tuba atan tanyani hindu ya alaihi faafu amma salafa afa allahu anka yam pabaka hondi hobe ga danga allah na yam pabaka maga nyani nyam dimbolle nya hamza nyani qayam pimma allah yam pana bakam maga wado hada ti sallallahu alaihi wasallam wala yazinina imma ajani aronna maga jeni hinduti aw tazni al hurra yala hora gar begi hakrenda wajeni ni wa ti wala yaqtulna awladahunna imma gire mun kaga kari hinduti rabbainahum sigara wa qataltumuhum kibara fa antum wa hum absaw o ku goni odi gorondi itugunne amma a kundi i gantonga gadi kari a kundi kunyana kentu riwanyi wati nanti hinduti rabbainahum sigaran wa qataltahum kibara fa antum wa hum a'lam ako woni di tugun nan koranden kanken di kan ton kari kambirenga a kundi kunyimmana al halantu warni kenna ni hindu ga nyugum pana hanzalat ibn abi sufyana ken karaba kota wato hala awa to ko woni di tugun nan koron amma kan tan ken di kan nun kutu paske ara nyugo ke ke bare no ke ga nya birambe itu umaru soyya maga ni ko hen kamma baran ko da munyene wado hala maga ni ko hen kamma barenga munyene dimma kebe saharangati wala yatina bibuhtani yaftarinahu baina wa arjulihinna iganati intarniti mani kagaya gari orega iga ken kutunu itanundi kitummena gane faranti kamaga ke kaga dabari hinnuti wallahi inna albuhtana laqabihun nkunati kenni hongar wallahi ma ta'murna illa fare an to nyamar juwo ma wa makari mara akhlaqa ro jikulun posre kem palle fare sallallahu alaihi wasallam agati wala ya'sinaka fi ma'ruf Allah ta amma kun kuta hisron ta an kaga dingara ga nyamar juwo ndam minne hinnuti wallahi ma jalasna majlisna hadha wa fi anfusina shay'un an nu'siyaka okuma kuma ta u ta u dingira go ku yonkin dinan to nan kuta wado hada idan qissan pay kana ka riwaya ngab gab gab gabe walakin hadithan tanon takandi hilloya hana gumun gumunti da'if bimajmu'i turqiha qissa kedo sanadu ke suka humanta asuni da'if nyai hillandi gumu kunti ay hasanu nyai ikunga hillana wado hada warni ta killunga boyda kunka huma meya atogo kannan ngena kannan kaga jitandini عندي كلها ضعيفة سكه ما جلهم كنت جن هو أنت صهنا كنا وندي هند تكون لا تكون ضعيف أنت صهنا السند تكون أنت بمجموع طرقها تاكل لن تكون أنت ضعيف وهذا هذا أما هو بندانيا حسن وانغرا هلا هاي من إن دا كنا رنا ضعيف كابان ضعيف قصة أنا هل إن أحد بقى ميدا أسرني على القرآن ولكن عندنا ضعيف أكون على كنت جن kambira nga atimman di karama jonga ni hakatin dan ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya'isu min al-akhirah kama ya'isa al-kuffar min ashabil qubur ya ayyuhalladzina amanu ya kunyammu banu watomonde لا تتولوا كما بيسي na سرويا نكون تجني ya. غضب الله عليهم الله سبحانه وتعالى قبوتو سروكو بنو كما قد يئسوا حقيقة إكونا إجيكدن كتي قل ألا براجن لا غرا قد يئسوا يكون جيكدن كتي من الآخرة قل ألا براجن لا غرا كما قل هم يئس الكفار كافر نما كونا جيكدن كتي من أصحاب القبور كافر نكبنو قل قبرون دنكونونا ku kafirnu benu hangalintaxundi ikuñimme jigidin kuti nanti allah subhanau wa taala nta baraja kinni kunga lagara ago kafirnu benuga kaburan nogondi ikunda himpaki gancungarida piyangan katenyani magano barajentano kubenuga kaburan nogondi kunga ijigidin kuti mima jigidin kuti warni idatu ikunnimbe dunkonge hincunya kileringa kubegani kuga ijigidin kuti ko kun kafirnu mogo tafsiri hananni keya tafsiri hillandi قد يئسوا من الآخرة كافر بها كان كي جغرن لاغرا ما انا الجغرن كت لاغرا ننتي يكون تبراجة كتنو إذا ألم بتون تغنو نقول لسيرن تغنو واضح هذا تفسير سكندل لكاننا قد يئسوا من الآخرة يكون جبرون كت ألا براجة ألا بيتو كناتي براجة بلاغرا كما يئس الكفار ko kafir ngalinto kuga gigidun kuti mogonɓe min ashabi alqubur gelli maren kafir nuku kubenugani kabura dun koni nanti idintaxa me ngalli warni kafir nunga ngana kara igigidun kutina nanti idantaxa me ngalli parce que kunti wullentaxano angati wullentaxano huɓe gadaga antaxa sagine kita an ken kati wullentano axa me ngalli wa idan kusu hakene tafsir nuye walakin ni kenñanenni kodangani joppannana ndangane karlemma ndangane kad yaisu kafirnu kubenu hakere ngalini jigidin kuti min alakhira gelle allah farajenga alakhira kama yaisa alkuffaru ko kafir karantonga jigidin kuti mogonɓe min ashabi alqubur kafirnu kube gani gelli kabranun dun konunga waba hada qubur jamo kabr idan ko kabru dun konu kunga giribin kuti nanti nta arjanna kita nta baraja kita mogonɓe ku kafir ngalin to be hakana kay ga ku kutin nan tinta baraje kita warni menu yu gollundu wado hada idan ke aya be hakana kay to anon da me toge hana gumunti mani ite mo akida ite ke aya ina kannan ka goton ni soran jongade ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda ite ke aya ina kanya kotondi la tatawallaw qauman غضب الله عليهم يتي هو أغني كافر أنا فقي يهوديا النصارى أبو ديزي أو بيتنجو هو أغني كافر أرانو غني اذا كنت مؤكدا hillandi gumuyi كنت اي muassisa aya jonga de nya aya gara duran kiije a koni aya soran jongade allah da kafirnun cukohumanten kiina koni la tattakidu aduwi wa aduwakum awliya ko man tan lo loke nogondi amma yere kafirundu gwanonga i bonoyen cababumaga i toran cababumaga mumininun kamma allah dar kun nduran kerekere sora lagarenga nanti soranjonga de ngati kafirnun cu honano kumburuñani i toran korenñani ni duran kerekerene na kullaga kittendaganaga mogontea kunni kannanga yahudianu warni ite aga koni nanti serebe dangani butiyemme qur'ana di kenni yahudiya nye غير المغضوب عليهم أو قوم جنة كرنا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أن كان يهوديان فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين أن كان يهوديان قرآن نكنت سكما إذا كنت يهوديان يعني hillandugumunti sikkandugumunti yahudiyanu aɗo munafagunu warni munafagunu tunkanti مدبدبين إن ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء دور غاد سورة المجادلة ما هم منكم ولا منهم إذا إتي يهودي أنهم منافقون وضو هذا وهكذا أنا كن يمغادي يهودي أنهم هم من مئة أدو إكفا إكفل مكون منافقون warni kebe haken ka hanangumunti audun ala bad'in sagar nya kana jongen kam okunati la kempeti ken kannanga mu'assisa warne qaidaanuma uusuuli taswiirindi iddoo daara dagdu baina ta'u qiiddi wa taasisi falmu qaddamu haamluku ala ta'u siisi laa ta'u qiiddi veli dagaama ganaari fooniitti ayi mu akkidu maana ana diga mfana nyaqotooni fooniitti ayi shaqaar na diga kurumba jonna arawii hinbi sukkumante muttu kan na kaarani hoo hawlante nga waan na nyaanansi diga kurumbaani ku maana kurumbaana akkituu dana ni. on maga nyana tana bane ka idan kya hakene usulu tafsir qaidan ngodangan wago hada idan hujan do munafiqun wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina muhammad walakin ana ga to eh, darame sote dal sai